Dan wani lokacin ka rubuta wata siga za ka kawai shi ne ka ɗanyi masa wata ɗan kwaskwari ba ai hakurin kalma ta ta yi tsauri duk wanda sani ya san haka da ina da matsala when it comes to gaskiya sai na faɗa ko za ka shirma ka da wuta ba ka da aljanna wasu manyan producers a Kanuri sun maka Abdullahi Amdas a kotu a bisa furcin da ya a wajen hukumar Hizba a satin da ya gabata. Kuma a takardar kotun shin ba shi awa 44 da ya fito public space wato social media ya zo ya janye kalamansa sannan ya ba su haƙuri. wanda ba sani ba satin da ya gabata hukumar hizba a ƙasan jagorancin malam amin daura sun gayyaci 'yan kaniyu da nufin a zo a yi zama da su wasu daga cikin suka ce gayyata ba da su ba ta hanyar da ya ce don haka ba su je taro ba wasu kuma irinsu abdullahi amza suka ce takarda har da sunansa a kai an kawo ta gace su don haka za su je ba kaɗan daga cikin furucin da ya a wajen ya ɓata wacce daga cikin su rai duba da cewa akwai mutanen arziki a ko'ina wasu daga cikin wanda suka ƙara suna ganin da cewa wannan abin da ya kamar ya zo ya zama musu da mutunci a idan duniya ne bugu da ƙari ya san da haka yana cikin masana'antar bai taɓa yin magana ba sai da ya je gaban malam daurawa takaice dai suna ganin da cewa ya zuba musu da mutunci a wannan magana dai don haka sun bashi awa 44 da ya fito ya ba su kuma ya janye kalamansa yayin da ake tsammanin Abdullah Abdaz zai fito ya janye maganin ganin shi kawai sai ya fito ya ce shi ba bai ga dalilin da ya sa ya bada hakuri ba yayin da a ƙarshe ce a matsayin shi ɗan Najeriya constitution ya bashi dama ya faɗi magana yana da freedom of speech kuma babu abin da zai sa ya ba wani hakuri amma abin tambaya anan shine wa kuke ganin ya fi kyauta kuma kuke ganin ya fi rashin kyauta a cikin su Allah ya sa mu dace